a daidai lokacin da ake zargin cewa shugaban kasar najeriya goodluck jonathan ya kori waɗansu daga ministocinsa ne saboda zargin cin hanci da kaɓar rashawa ko kuma lalaci akan karagar mulki gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz abubakar yari ya ce har yanzu da sauran aiki a gaban gwamnatin saboda 'yan najeriya za su ci gaba da zargin cewa ba da gaske gwamnatin take yi ba cewa tana yakacin cin hanci da karɓar rashawa saboda akwai waɗansu ministoci da su ne ke kan gaba a zargin da ake yi na cewar ana amubazanci da dukiyar gwamnati kamar dai da yake bayyanawa a wannan tattaunawar da na yi da shi <laughs> to ni ga wannan magana ai ina ganin ba ko fara ba saboda sauke shugaban babban jami'i na fadar gwamnati da ita minista ta sha'anin sufurin sama kamar ba, ma wata matsala ce wadda mai girma kamar ka kwatanta da abin da ake magana cewa dala biliyan 48 ko da tara ta ɓace ana ta kame kame yadda za a yi so uh, ba har sai an tsaya an ce uh, shugaban kasa ya kori waɗanda ke da hannu a cikin wannan sha'ani ba ya kamata a ce su da kansu ma kansu kiyamun laili tun da har asirin nan Allah ya tona shi kuma jama'a sun fara sanin me aka cike zan cewa su da karan kansu bisa da suke faɗa cewa masu kima ne waɗanda suka san me ya kamata wasu ma suna tinƙaho da sun yi aiki a matakin duniya kuma ana girmama su ya kamata a ce ba har sai an ce shugaban kasa ce ku suke aiki ba ya kamata a ce suke aiki domin ni yau da ni ne ministan kuɗi yau a ce ni ne ministan kuɗi a ce dala biliyan arba'in ta salwanta ba bukatar in ci gaba zama minista ni na san babu gaske ma in ci gaba zama minista har in ci gaba da tinkaho da cewa na san mi nake yi ko na kware ko ni kwararre ne ko duniya tana bugun gaba da ni to abin ban mamaki shine a daidai lokacin da watakila gwamnoni suke wannan korafi har ana danganta da magana wannan matsin lamba da kuke kamar na adawa ne minista na watsa labarai shi na ta nuna cewar su gwamnatin tarayya suna abun da ya kamata ku ne jihohi ba kwayi shin za ka iya kwatanta maganar yaƙi da cin hanci ka sha a jiha ka kamar ta ina ka bambanta da abun da ake a gwamnatin tarayya ko ake zargin ana a gwamnatin tarayya ni uh, kamar yadda yake shine zai mamaki uh, idan because ina ganin sha'anin siyasa akwai rashin kunya da yawa a ciki sosai gaskiya wani kun bai kamata wanda a shugaba al'umma ya zama makareci ba ya zama bai da kunya ya zan bai san me ya kamata ya yi don su. gane me a matsayinsa a wurin su ba a gwamnatin ku da aka ce yau ana zargi da ta yi sama da faɗi da sama da biliyan 60 akwai biliyan 20 gefe daya. akwai biliyan 49 gefe daya. wadda ana zargin cewa sun yi sama an yi sama da fadi da su ne yan jami'an ku na gwamnati kuma har ka zo kana buɗe baki kana magana ana abin da ake yi menene ake wanda ake yi ai da ya bada lissafin menene ake wanda ya kamata a jihar zamfara kamar yadda yake ko me kake yi kana shugaba zaka ɗauki shugabanci ni na ɗauki shugabanci a cewa idan abu ya faru ni na fara da shi ko kasawa ta ce sai ya faru saboda haka duk inda ake yi a ce a toshe koban talaka bai zan cewa bai fita ga hanyar da bai dace ba na ɗauki wannan matakin saboda haka za ka gan cewa kes ɗin da ake ake yi yan guntu-guntu wanda ba ka rasa ba a cikin hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na bincike ne a gane mene gaskiya ko mene rashin gaskiya ko in daidai ne a yi wanda ba daidai ba da dama an kira mutanen mu cewa su zo su yi bayanin kaza su su yi a gane cewa ba matsala su tafi wurin sha'anin su. Gwamnan jihar Zamfara kenan Alhaji Abdulaziz Abubakar Yari a ganawar da na yi da shi dangane da fafutukar da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi na yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. a yanzu dai shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya umarci hukumomin nan da ke yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa wato efcc da ispc na cewa su fitar da jerin suna mutanen da tuni suka yi nasarar ɗaure su a gaban kuliya ganin cewar hukumomin suna aiki amma ba tare da jama'an najeriya sun san irin ɗimin mutanen da aka samu nasarar ɗaure su a gidan yari ba saboda dai magana ta yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya